أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci alhamdulillah da bayan da kowa ta nan mun haɗu wannan gidan gidan alhaji musa kan maliki domin gudanar da walima ta jikin auren ɗaya daga cikin 'yan uwanmu kuma ɗaliban ko malama sadiya لا تنتقد ورد الله سبحانه وتعالى تابع لك عبد الله يقول تابع لك عبد الله na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan auren na ku albarka Allah ya ba ku zuriya ba. sauran al'ummar musulmi a wajen yin mu Allah ya sanya wata albarka Allah ya muna albarka wa ya yi mu albarka ya sa zama duniya amfani mu gobe kiyama da yake malam ya wuce da cewa ni ma in ce wani abu kuma san farko malam ya yi magana kan cewa ya kamata in yi magana a kan abin da ya shafi aure wanda yake wannan bajire ne wanda ya ci dacewa da ya magana a kai ne gaskiya maganganun su da ya na ƙarshe ƙarshen nan sun san zaman da hankali da ya ce lalle amaryar nan mai ilimi su. kuma amaryar nan mai tarbiyya suna da kusurciyar dawa tana da na hagu tana da ilimi na zamani suna da ilimi na addini saboda haka alhamdulillah ina ganin babu buƙatar ba da sai an jaddada mata an faɗa masa cewa ba a rage da kai sai dai ka garantar da wani to ya ruwa musulmi da yake nan mafi yawan wanda muka taru a nan mata ne to kun haƙuri gaskiya ma da zai fito wannan layin magana a wani ina so yi kira gare ku zuwa ga wata matsala mai muhimmanci wadda take ci mana towa ƙwarya a cikin wannan halin da muke ciki a wannan lokaci kuma wannan matsalar ta shafe ku ne su mata eh lallai har da maza ta shafa amma galibi ta fi shafo ku mata to akwai wata magana da kuke faɗa wanda yana da wahala a yi karatu ba mai yawai ta ba sun ce wai ciwo mace na mace ne to yan har da gaske ne da lokaci ya yi ya zama a kiran da nake so in ya da rai shi ne ya kuma mata da su mata mata da ku ko ku ba da yau da Allah subhanahu wa ta'ala cikin wata ya da babin yan kwanuka nan da suka wuce inda aka fito ko inda za a nan da ma ko kai ya kasance ba mun shiga cikin wata lalura wani nau'i na rayuwa Allah ta mana wata wato a waba menene ake cewa alloba ta covid-19 corona ko hmm. wannan corona ta jefa al'ummar duniya cikin matsi na rayuwa idan ka kasa al'ummomin duniya kashi goma to masu rinda ne lokacin da ake ce ruwa da kashi ɗaya zuwa biyu ba mafi yawa tsawa suna cikin ɗaya mafi yawa suna da yawa mutane da cikin tsanani da wahala da yawa to akwai wani analysis da na yi na lura cewa ba su wani mutum da kowa su bar irin mata ku saurare mai kyau kun gani ni namiji ina da gida ina da iyali idan da biyan wani da jiba na gaba ba sun ci gida na sai ka sama da gaba da nasu idan sai ko sai da kala dole ne ya so ne da mutane jama'a haka ne ko haka ne to su wa'anda da bari su gida sun masu a kan rubuci sai rasa da jawo in na samu su samu irin masu kano ba ina ɗaya da wata kan mai ba sai wani na za a kuma ji haushi ba to ko ba ba ne yaran mata da yara sun ta wahala ko da wata ne iya mutanen gobe kai ko ina haka ne saboda haka sai sanar ce mata sun yi kowa gagara gararin sun yi kowa shiga cikin matsala a wannan to an ce kiwo mace na mace ne ko yana da kuma wani in fa'a to lokaci ya kamata za ku taimaka wa kanku da kanku don Allah masu hali daga cikin ku su taimaka wa makwabtar su da ba su da hali mata an san ku da tausayi an san ku da jirgin an san ku da zumunci da sani ya kamata haka ne jama'a haka ne to don Allah ku ne ga mata ya kuma kuma kwatsan ku wanda ya ce matsaloli yana da muhimmanci kwarai da gaske taimakon ɗan uwanka musulmi ko ka san shi ko baka san shi ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya karanta da muhimmancin taimakon makwabci muhimmancin taimakon musulmi akwai hadisi ingantacce da ibn abi duniya ya rawaito kuma malam albani rahimahullah ya ingantar da wannan hadisi ya tabbatar da wannan hadisi hadisi ne kyautawa wanda wannan hadisin wato Amurin da abi dinar shi ya rawaito shi daga wasu daga sashi daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda Allah ya fito a cikin mutane yanzu nan ba mutane ya muke tare ba waye Allah ya fito a cikin wanda Allah ya fito a cikin mutane ahabbun nasi ila Allah wanda Allah ya fito a cikin mutane a ba da hulun nasu shine wanda ya fi amfana da da mutane idan ka ji kowa amfani a cikin mutane to Allah ya fi ka yanzu ma da kai wannan yi mana bayani akan wato abubuwa guda goma da suke nuna Allah na son ka kana son Allah to na daga cikin abin da ke nuna Allah yana son ka zanne amfani a cikin mutane ka zanne taimako ga mutane wa habbul amali ila Allah azza wa jalla mafi soyuwa aiki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ayyukan da mutane suke aikatawa aikin da Allah ya fi so sururun da zai ko ala musulmi shine farin ciki wanda za ka sanya a cikin zuciyar musulmi yanzu Allah mata da take da 'ya'ya ɗaya ko biyu ko uwa mace tana da ganin sosai ba ta iya ci ɗanta bai ci ba inda za a kawo mata abinci ko da bai isa sai dai ƴaƴan da suke ta kwanta da yawa haka ne to ki tunanin wadda ta kwanta ba ta ci ba ɗanta bai ci ba gari ya waye ta tashi ba ta ci ba ɗanta bai ci ba kika zo kika kawo mata ko da kwanan abinci guda ne ce wacce da kike ba yarai don Allah wani irin farin ciki za to mafi soyuwar aiki a wurin Allah babu kamar ka sanya farin ciki a cikin zuciyar dan uwanka musulmi saboda haka kesa da ke don Allah ku wayo ku dinga taimakon yan uwanku makusantanku ku waɗanda ba su da shi galibi Allah ya jarabe mu mafi yawa idan muna aikin alkhairi ne sai haga muna ja da baya amma idan wurin aiki ne na ta'addanci da banna sai haga mun shi kowa dama Allah subhanahu da ta'ala ya gaya mana yace ya ido ya'idukum wani fakara. wallah Allah ne to na ta da ayat Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran ku ciyarwa yana muku alƙawarin zai dinga kamo amma tishe da yana muku wa'adin ne talauci الشيطان يعلمكم الفقر ويأمركم بالفحشاء sai yana yana yin kwa alƙawarin talauci a to inda ɗauka na ba ta ni da mi zan zauna ka zaɓe ne ya rage amma kuma yana a wuce ku da albata yanzu inda kake fanta na yake yi na ana rawa da yanzu kuɗin da za a ƙara kuna da yawa haka da ji masu wani nan za ka iya cire kuɗin ki bayar wurin ɗanna amma ga mawa ke kusa tana jiyewa ba su ke cire naira ɗari ko ɗari biyar ko naira dubu da zai ba da wanda da ake samu da mara ciwo a yayin miji da sai ya zai kara yi ne ba zai rasa abin da zai ba wani abu kai ne amma ita suna nan da cikin gida ko da ya kamata ku taimaka masa ko biya amma an gani wani sai ku ce wai ciwon wata na magana ga mutum yin ciwo kuma da zai ba wani saboda haka ya kamata a yi kokari a gyara da haka mafi kyawun aiki wanda Allah ya nufi shi ne ta fanya farin ciki a cikin zuciyar ɗan uwanka aw ya ci an kurbatar ko ka yaye masa bakin ciki aw ya tsabi an hudainan ko ka biya masa bashi aw ya tsaru da an hujuan ko kuma ka kore masa yunwa wanda duk suna ɗaya daga cikin ayyuka wanda Allah subhanahu wataala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la an amsi ma akhi fi hajatin ahabba ilayya min an ataka fi hadha al-masjid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in tafiyin zaɓen uwana wanda ke cikin buƙata cikin rashin yana buƙatar gudunmuwa da taimako in taimaka miki na fi jin daɗin haka ya farin ciki na da in aikata haka fiye da in zo in zauna cikin masallacin da na wata guda ina arziki ina ibada saboda haka ya yi na don allah ku dinga taimakon juna a dinga taimakon juna a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allah an kurbatan min kurabi yawmin qiyamah duk mutumin da ya yaye ma wani baba daga cikin bayan Allah ta kore mai bakin ciki da damuwar da yake ciki ka taimake to Allah subhanahu wata'ala ya tsari sai ya yare maka ya kore maka wajen tsara da Allah abin mamaki ya gama sai ka tarata mutum zai ci ya ta ‘ya'yansa su ci su sha matan shi su ci su sha lafiya ƙalau amma ga maƙwarci ne tun da zai fiya a gare shi kuma hankali ya karfe tare ba su je masallaci su ne da sahu a sallah yana ganin kawo wani cikin muna hali ba su aiki ba wani wannan wani irin bushewar zuciya ne saboda haka ne kokari mu zama masu taimako haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yassara ala mu'min duk mutumin da ya sauƙe ma wanda a cikin tsanani mutum na yana cikin tsanani ka zo ka kawo miki sauƙi to ya tsara Allahu alaihi fi duniya wal akhirah Allah zai sauƙe maka rayuwa a duniya da lahira yanzu jama'a duk waɗannan maganganun na manzon Allah ba su isa su zamo sun zaburar da mu wajen mace mace an goma ba wato abin da ya sa kawo wannan ɗazu ne na fito daga gida zan je in kai sako wani waje sai na biyo ta wata dogo farfaɗa da mace gina mala sai na tarar da wata mata kwanta ta faɗi jaka da yaro ba ka da lafiya don ka bai da lafiya kuma mijinta bayan wayar a lagos yana wani bida nan ce wani zauna wajen kawai wallahi har na wuce da bakin gida sai ka ga ka ban tauna sai na sake biyuwa da dawa ga kuma sai ka babu da zai ga ta kwanci wallahi da ɗan kamalan tana kuka yadda da ta fara wani yadda zai ke ya faru hawa ya ke ne tana kuka kada da yin magana na matsa wata tambaya zai iya da kyau ba ta da lafiya kuma ɗanka bai da lafiya na ce ah, to ina ina gidan ku kuke da da gida ina ya wani da ce na mijin da yana wuri ka na kawo su da jiran su da wani da wannan abin ya ta da hankali sosai na ce bisa cikin mutane ba mai gidan ka kenan yan uwan da gidan da sun zata bai wanda kuma da cikin matsalar da ke faɗa ne in za a tafi ya ta zage ta ta ba ta zama wani ba ta karatu in ta zauna babban ake kira su ka ga su da shi ina matan da suke zama tare da ita me amfanin da za su ke fara haka me amfani a lokacin da tare da su to wanda shi ne abin da ya ja mana ne wani ke gani kuma ya kamata ne ba a zuwa da yau kuma ba in ma maza ba ma tausayi su ya kamata su tausayi ka su tausayi ka wannan wanda ke da hali a cikin su yi da taimakon wani da ko takka babu taimako abin da ke muhimmanci bare da yake a cikin kudurki to gane bibi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sifofin mutanen kirki za ka ji ya ambata da cikin sifofin su akwai ciyarwa Allah ya yi ruwa su mutane a cikin alƙur'ani yana cewa alladina ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الليل والآتين عن الناس والله يحب المحسنين na da cikin ɗabi'un mutanen kirki suna ɗibar dukiyarsu da Allah ya ba su ciyar gwargwadon abin yadda Allah ya ba su suna ɗiba su taimaki wanda bai fiskar ra'ayi wa zarra da lokacin da ake cikin yalwa da lokacin da ma an jirgi hukunci ina laifin kina da naira dubu kin ga yan uwarki ta ci da matsala babu lafiya inda za ka samu mai sai masa kamar da mai yana a mutum da ya lafi sauki ina da ni ke ɗauki naira da rike cikin ba ta kina da abinci wanda za ki fi ƴaƴan ki suna da wanda za ku fi ga makwabce ki ba ta ina da ni ke ɗauki fara da ya ci ba ta Duk ranar ciyarwa tana ɗaya da cikin suke kuma mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya yaga al'ummar da suke taimakon junansu ya yabi mutanen da suke taimakon kawo da su wasu wasu sannan ya zargi mutanen da ba sa taimako tsakaninsu ya faɗa mana cewa abin da ake a nan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi dai na farko manzo Allah ne Allah ta'ala ya ce Muhammadu Rasulullah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ba ku san ya yi ba ku shi manzo Allah ne walladina ma'ahu su kuma da aka tare da shi mu'minai musulmai asijawa da kuffar abinda da ake farko masu tsanantawa ne ga wanda ya kuma yi ba za mu amma rahama wayan masu tausayi ne a cikin tsakanin ana sun yi da tausayi sama ya zama a rushe wani yanayi wanda ta da sun rushe ba a son taimako son kai ya yi mana yawa in dai ni samun kowa ya rasa wannan ba gajiya mutane ne ke sannan abu na biyu ku dinga yi wa junan ku wasiya da alheri ku dinga yi wa junan ku wasiya alheri kuna da kokari da son zumunci da son ziyara za a ga lokaci lokacin da ta ziyarci yan uwarta ta ziyarci danginta ta ziyarci uwayenta to don Allah idan ke da sunan wani ki dinga yi masa wasiya da dangi kada ki dinga zuwa masa wasiya da dangi abin da nake nuni da wasiya ta jiya ma na faɗa a wata wani kuma na saba da irin wannan cewa gidan kowa akwai matsala a da gidajen mu haka ne gidan kowa ma zama cikin gari gidan kowa akwai ko ba haka yanzu o gidan kowa a kai har da kuma har da ku to a ce hankali ga kuma ke to tun da hankali ga kuma ku zai biye ma yan uwanku wasiya da kuma su yi sai ba yana daga cikin rashin hankali da rashin tunani da mata suke aikatawa lokacin da kika ziyarci ya kowace kika tarar da cikin wani hali. cikin wani yanayi to marmakon ki tunatar da ita Allah ki nasihance ta ki nuna maka muhimmancin haƙuri ki nuna maka muhimmancin yin biyayya da Allah ki ɗauko dukiyarki abinda Allah ya sauke miki ki taimaka mata don ta zauna ta ji daɗin zaman gida a wani ta bauta wa Allah ba a ke sai dai a dinga zuga da ɗori sai mana jafi ke ke haka da ke zama da shi a wala ya ke so wahalkarta halatta ya nan sai a yi kawai a kuma biya kuma da gano wannan ba a yi ne abinda a yi ta abin da ya fi bani shi ne ya dinga yin wasiya ta alheri da ɗan uwansa yin wasiyar da bai wasiya ta alheri ga abokanan zama su wannan zai na cikin hasara Allah ta'ala ya ce wal asri innal insana lafi khusr Allah ya yi rantsuwa da lokaci ya ce lalle da da yana cikin hasara sai dai ga wasu mutane ya tsina ya so ga wasu mutane ya ce illal ladina amanu wa amilu salihat banda wanda suka yi imani sun ta aikata aiki na ƙwarai su ne kawai za su cikin hasara banda masu imani da aiki na wari su su masu imani da aiki na wari ne ne aiki nasu da suke yi wani irin aiki ne suke yi da ya sa Allah ɗaya da suke bisu wanda ba ba ba ba ba ya ɗaya da suke bisu wanda aka sarari sai Allah ya ce wata wasau mai nake ko sukan yi wasiya da gaskiya ba munafiki suna yin wasiya wa su da gaskiya wanda wasan da sabu kuma suna yin wasiya da ya hakuri saboda haka sirki gaya masu cewa auren ibada ne ba kuma ta ya gani. aure gaskiya ne ba ƙarya ba ne inda ba a haƙuri cikin aure da mu ba a same mu ba da iyayen mu ba su haƙuri ba da mu sahibe mu ba to sun yi haƙuri na da ya samu ba za mu yi haƙuri ba mu da ba shi jiya ya ambata irin matsala da na aure wani da auren da aka ji ma da kina nan ya shekara da ko wani da sai bari ga yaro inda a ce yadda ake sanarwa ɗaura aure ana sanarwa mutuwa aure haka ne to da sai kun tabbatar da cewa na yadda yadda ake sanin aure ba a ma'auran kai me ya ta wannan rashin haƙuri rashin haƙuri ki tambayi mahaifiyarki na Allah ya nake arziki kana na raye ki biya ki zama aure da dakin kila rabin wahala da ta yi ta sha ko rabin ta baki ba kila haɓaya da ta zubar ko rabin ta baki ba amma tana nan cikin gidan ku tana nan ta yi haƙuri ta jure har yanzu ba ku tana gani tana jin daɗi jama'a haka ne ko ba haka wani galibi duk wanda ya kai ɗan shekara arba'in a cikin mana abin da ya sama duk matar da ya isko gidansu ko da ya tashi matar da ya yi ko gidan in dai ana da ra'ayi hanyar sana na gida ba su je ko ina tsakanin da Allah haka ya koma ka wani mafi yawa duk wanda ya ce kana a bayan cikin da ya sani matan nan da ya yi ko gidan su in su nawa na suna da sai dai a kawo amma dai ba babu wata ne to amma musamman ɗan shekara goma sha biyar da kenan mace nawa da su gidan su na gida wayo ne to me ya hana wai sai da su ne ma ta kuwa a ran da abin da sun tafi ku shine tsoron Allah kun yi su ilimi amma kun yi ku tsoron Allah kun yi su dukiya kun yi ku wadatar zuci kun yi su kayan ƙanƙari da kwalliya don yi ku tsafta wannan haka yake kuma ku je ku gani ga wannan maganganun da faɗa haka ko kowa haka da to don Allah ya kamata ku dawo ku gyara ya kamata a gyara al'ummar da ta na cikin wani mummunan yanayi wani abin da zai ta wata da hankali ya ba ka haushi sai ka iko duk lokacin da rigima ta taso tsakanin ma'aurata tsakanin mata da miji sai ka ga matsala ce wadda ana iya sauke ta ana iya kashe cikin ba ta koyi ba amma ga ta zama gagaruma ta zama babba har an ba wasu wasu nawa da dama su ji wasu ne sun ta akwai wani abu da yau faruwa la'akari da akwai yan uwanta wadda wani abu ya faru da ko babu da ya sani ba wata bai wa Allah ce ta aure dan boko amma mutumin kauye ko su suna zaune a cikin birni ba za su da kowane birnin ba ne sun samu hutu malamin makaranta na sai kuje da sun rufe kauye da ta je abinda sun saba da shi shinkafa sai suka tarar da can mutanen kauye su suna cin masara ana cin yawa in ta yi abincinta a dama mijinta yana da yanayi yana da ƙanne kuma na cikin gida guda ce in ta dafa abincin ta sai ta ɗafi ba ta mutu duk wata su samu da gari Abin ta ba su saba ba tana marmari ne tana jin daɗin yau. sai ta ta ne da ke ba da so musu masara ita dai masara da ta ke musu gari ba ki da lalura ne sai a a ce sauran matan matan ya ce mai su ne suke tura suka ce da ce ya in dai don sun na na da za mu samu mata aiki can da ita ba ta kofar shiga in dai don a basir da ya ta biyu da sai ta ɗauko min saurawa da muka zo ita ta ɗauko na rabe ba wata ne ne ya ce so mata raka sun kama wata ranar farko an gyara Rana ta biyu a gyara ranar uku da suka wata dami kafin ka gama turma hannuwa da sun daji shi bai na ya ya kasa shi da mangala ya daji da ta ga Allah ya tawaka wahala ta yi wahala maimakon ta ajiye yadda aka haɗa mai ta kasa ta ɗauki laifinta sai ta gaza ta yi irin abin gada matan yau gai ita ga laifi kuma ita ga kuka kawai sai ta haɗa kayan nan sai ta yi kusa ta hayo mota ta je gida. ko da ya dawa ina wata yanzu da ya kasa ta yi gida ta ce kusa ta yi gida kun zauna kuma ne. tana zuwa wajen gyara mahaifiyarta tana fada mahaifiyarta hannu da cewa ai mijin ya ɗauke da sun je garin su an dinga ba ta maka ba tana daga da shi da shi ta ba ta wannan wahala ce. Zo Allah wasu jayo. Kuma a wajen adalci maimakon da tafi gaskiyar gare da an yi ba ta fashe ba wajen kace ya dinga wahala da ita na ba ta maka ba tana yin ba. tana yin To ita ma uwar duk da suna waya zamani dan dai ta kadan zamani ko zamani ya aike a wuce uwar ce ta koya maka baya ba da nuna da lokaci ya yi lokacin da babu ya jawo sai ta faɗa ne ga aika ta zo ga tida tida kaza kaza kaza yanzu saboda an ba da da faɗa ana ta dawo da kiri ina ne ta ba ta ga ana ta mata ya ta ba ta yi wannan shi ma baban sai ya kama da ya kama da kayan ya kula da gida ya zo gobe da hannun da wasu to na mutu ba mu zo ya Lili sai ya zo ya kawo yana kawo a wajen sai mai don Allah yana son ya ce wa kai ya yi hankali ya kai ya ba shi zai kawo yana guda ya kawo. Ya ci duk abin da ya ba, ba sai ya ce da akan kerjaan mereka. Jadi बाकी है ना तो रेलवे चलते तो आप इसे नवाज है अच्छा ऐसे रेलवे आ गया ठीक है आप रेलवे को भी नहीं जाओ वो ऐसे अखिराओ तो अखिराओ तो जाके चलेगी केवल दिल्ली में देश का है बस जिला से क्या होगा तो नीति क्या पर तो जिला तो ऐसे बस बस क्या होगा sai ce ba miji ce kai kuma ga mata ka tare amma da nan haddawa ta take in ta fara hangawa ta kada ta yi masara nan ne kada in ta fara hangawa da nan hawa ta take Allah ya sani ne sama ta mai ko ba da wallahi sai da aka yi mutane aka dawo ana ba baban ta hakuri shi hakuri ba da shi ma kana kai da dai ita dole ka ga ita ta ja mutu bayyana to wannan magana da nake muku ko da abin da ya faru ko da guda ba ta amma yanzu ne magana da nake muku yadda mu Kana nan sun da wannan lokacin da kuma faru ba ne yanzu Allah ba ban da bai yi wasiya da gaskiya ba da bai yi wasiya da hakuri ba haka zai za ka kasance to abin da ku ba ka yi mala lokaci ya ko saboda haka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba yi ikon gyara da alayyahu. Allah ya ba mu ikon taimaka yau da haka na mun mun yi mutaka da Allah ya haka ta duba su ne